To jama'a barkan ku da wuni da kuma zuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka a wannan marice kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma mita 60. A can ƙasar jamhuriyar Nijar ana kama mu a tashoshi da dama da suka hada da VOA Africa tashar muke nan da ke can ya mai a kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma a amfani ko fara'a ko nomad ko saroniya ko dalal ko kuma niyya. a gane ma ana tashar alfa rediyo da ke can birnin kumasi yayin da kowace ake so za a samu mu a duniyar gizo akan voahausa.com da kuma sashen hausa.com to jama'a aliyu mustapha na sakwato ne tare da daula salim muka sake dawa domin kamuku wannan shiri wanda shine na karshe na wannan rana na wannan makon ma To bayan ta gama baku labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan martanin PDP da APC ga zaben da aka yi a jihar Oshun ta Iyarba, Najeriya. Sakamakon zaɓe APC ba ta ci zaɓe ba, ƙarya suke yi ba su ci zaɓe ba. Dole su ci haka, amma na rana Asabar da suka yi masu da su ce an yi musu ba. To a Najeriya kenan a makwabciyar ta jamhuriyar Nijar kuma gabanin jawabin shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isuhu Muhammadu a taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York na kasar Amurka. 'Yan Nijar na ci gaba da yin furuci game da abin da suke jira a cikin abin da shugaban zai ce a lokacin jawabinsa. To yau juma'a ce saboda haka rana ce da za mu ba ku dama ku faɗi abin da yake cikin ku idan muka buɗe layin mu mai lamba alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kuma muna da shirin labaran wasanni daga ƙasar kamaru duk fa labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga labarin duniya a takaici. yayin da shugabannin kasashen waje a wajen taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york suke ƙoƙarin nazarin zargin da shugaban amurka donald trump ya yi cewa china ta yi ƙoƙarin shishigi a zaben ƙasar amurka da za a gudanar a watan gobe china ta musanta wannan zargin a yayin da cece kuce ke kara tsamari tsakanin amurka da sauran kasashen da suka sa hannu game da makomar yarjejeniyar nukiliyan iran ta shekara ta 2015 a taron majalisar ɗinkin duniya na bana amurka na ƙoƙarin ƙaƙabawa ƙasar tehran takunkumi a lokacin da jagoran taron kwamitin sulhu a ranar laraba shugaba trump ya mai da hankalin shi a ƙasar iran inda ya zarge ta da laifin haddasa rikice-rikice da kashe-kashe a wani Wani mai nazarin al'amura a gabas ta tsakiya Azil Algashani daga jami'ar Essex ya ce furicin Trump ya auna wasu kasashe a yankin. Ana cikin haka ne kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi Iran da laifin cewa tana da wata masana'antar ɓoye makaman nukiliya na sirri a birnin Tehran. Mr. Netanyahu ya ce Iran ba ta yi watsi da burinta na ƙera makaman nukiliya ba. Prime Minister ya yi wannan furcin ne a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya har ma ya nuna wa Majalisar hotuna da taswiran ginin da yake zargin Iran tana ɓoye makamanta a cikinsa. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Jawab Zarif ya yi watsi da zargin na Mr. Netanyahu ya ce burin Mr. Netanyahu shine boye ainihin gaskiyar cewa Isra'ila ita ce babbar barazana a yankin. Iran ta sha musanta cewa tana kokarin kera makaman nukiliya. mummunan tarzoma ta sake kunno kai a wasu yankin na kudancin philippines duk da yarjejeniyar 'yancin cin gishin kai da aka kulla da wasu kungiyoyin musulmai hukumomi suna hangen cewa ta'addancin na daga cikin kungiyoyin da ba su sa hannu a yarjejeniyar ba a ƙarshen watan Agusta da farkon watan Satumba an samu hare-haren bam har sau biyu a lardin Sultan da ke kudancin Philippines inda inda ya kashe mutane biyu ya kuma jikkata mutane talatin. rahotannin cikin gida sun bayyana cewa harin na biyu ya kashe mutane uku ya kuma jikata mutane bakwai bayan da bam din ya tarwatse a garin santos inda ya bar mutane da fargaban tunanin harin zai iya dinga afkuwa akai-akai wannan harin ya faru ne bayan shekaru da dama ana rikici a tsibirin mindoni inda mutane 1,200 suka mutu a dalilin fada tsakanin 'yan tawayen musulmai da suke son karin albarkatun yankin da kiristoci ke da rinjaye a kai. Labaran duniya kenan kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masu fafutukar ganin an bai wa kowa damar amfani da wajen ibada a Indiya sun samu gagarumar nasara bayan da kotun kolin kasar ta janye takunkumi da ta saka a shekaru aru-aru na hana yara mata da manya 'yan shekaru goma zuwa hamsin yin amfani da wani babban wajen ibadar hindu mai tsarki a kudancin indiya tare da nuna ƙasƙanci ga mata. wani hukunci na biyu a cikin wannan a cikin kwanaki biyu da ya bunƙasa daidaita yanci a indiya wani hukunci na, daban ya yanke da aka yanke a jiya alhamis kotu ta yi watsi da dokar da ta tanada a kan zina aikata laifi ne tana mai faɗin cewa dokar a matsayin wadda ke nuna wa mata bambanci. a gaishe ke daula da labaran duniya daga Washington. bari mu shiga rahotanninmu mu kuma sha da fage da na Hassan Umar Tambuwal kan martanin masu magana da yawan jam'iyyun na manya guda biyu na APC da PDP kan zaben da aka yi a Washington. dan jami'in hukumar zaɓe mai faɗin sakamakon zaɓen gwamnan jihar Osun, Farfesa Joseph Afuwakwe ya bayyana wanda ya ci zaɓen gwamna a zagayen zaɓe na biyu da aka gudanar a jiya Alhamis. Akan haka, ni tuntuɓi ɓangaren jam'iyyar PDP da APC. Sunana Imam Bashir Hussein mai ba gwamna shawara dangane da harkokin 'yan arewa da kuma baki na mazauna jihar Osun. iya kuke kallon wannan zaɓen gwamnan jihar Osun? Muna kallon shi da ikon Allah kuma nasara daga Allah Nasiru min Allah kuma mun yi farin ciki dangane da yadda jami'an tsaro da jami'an hukumar zaɓe suka ba da haɗin kai musamman yadda su jami'an adawa musamman PDP aka kama wasu su goma sha shida rike da ainihin duku na goji da za su zo su da kuma yadda suka dinga hayo mutane ɗan banga don zuwa kada na tsaye ko ruɗa wajen zaɓe. To amma su 'yan jam'iyyar PDP sun yi watsi da wannan zaɓe suna cewa an yi musu mirsisi ko magudi. Dole su ce haka, amma na ranar Asabar da suka yi magudi musamman a garin shi ɗan takara Demola ke suka yi da suke so har ɗan APC suka kora a wasu mazaɓun suka na su zaɓe. Da suka samu rinjaye a wancan zaɓe da wajen ɗari uku da hamsin da uku da su ce an yi musu ba. Sai yanzu da aka tabbatar da jami'an tsaro sun yi aikin su su gaskiya da kuma hukumar zaɓe da su samu damar yin maguɗi ba ba shi sa suke ci haka. Sunana Alhaji Sani GNPP sarkin yakin sabo ille ife. Kana kusa ga ɗan takarar gwamnan PDP Ademola Nuruddin Adeleke ko? Kwarai kuwa. Ya kuka kallon wannan sakamakon zaɓen gwamnan jihar Osun? Sakamakon zaɓe APC ba ta ci zaɓe ba kariya suke yi ba su ci zaɓe ba PDP ita ci zaɓe. Dalili dokan Najeriya ta ba da cewa duk wanda ya koda da kwaya ɗaya ne ya ci zaɓe a kansa amma mun ci su da ɗari uku da hamsin da wani abu ba su ba da sakamako ba sai suka shirya ma gudi na ba gaira ba dalili ka iya tunani a garejin holode a unit na goma sha biyu a direct unit nan suka tara mutanen pdp suka yi ta zuka suka yi ta ci musu mutunci da su da jami'an tsaro wai kuma su bisani wasu masana shari'a sun ce idan aka samu yin canjar tsakanin 'yan takara hukumar zaɓe tana da damar ta sake yin zaɓe. Eh, mun cere musu da ɗari uku da hamsin da biyar. Mu PDP muke da gwamnan jihar Kusun karya suke. Sai dai su zaɓe su amfani da gwamnatin tarayyar Najeriya da sauran gwamnati da suke da shi a cikin Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaishe ka Hassan sai rahotonmu na biyu wanda shi kuma Haruna Mamman Bako ne ya cillo mana shi daga can birnin Kwandon Nijar kan yadda 'yan Nijar din suka kagara su Najeriya su ji abin da zai fito bakin shugabansu idan ya bayyana a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya gobe. Malam Isa wani mai nazarin al'amuran yau da kullum a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Akwai haraka ta 'yan ta'adda da suka zagaye kasar nan wadda kowa ya sani a kowane bango na ƙasar nan bisa iyakokinmu kasashen da muke makwabtaka kusan ƙasashen wannan bangaren na kasashen wanda ta wannan bangare muke da iyakoki da su ya zamanto akwai 'yan ta'adda. Kenan idan muka duba kowane bangare Allah ta'ala ya jarrabe mu muna cikin tsaka mai wuya. Kenan ya kamata a ce a san menene mafita shugaba ya kamata a ce ya isar da sako da su sun san ko me yake faruwa su asalin shugabanni na majalisar ɗinkin duniya da waɗanda suke shugabancin waɗannan al'amura sun yi kowa sanin me yake faruwa abu na gaba rikice-rikicen da ake yi idan muka ɗauka na ƙasashen da suke makwabta sai aka zo duka 'yan gudun hijira waɗanda suka tsallako galibi nan ne ake kula da lamuransu to dole ya zamanto a ce wannan sako shi ma ya kai a san me mafita a kansu idan muka duba duk lokacin da aka ce an koro mutane daga makwabta waɗanda suke cikin waɗannan fitina bakin baƙin haure sukan shigo wasu da miyagun makamai su ma kansu ya kamata a ce an ɗauki mataki a kai an yi magana da kuma waɗannan masu zuwa turai waɗanda suna amfani da ta agades su tsallaka ta libya suna tahiya baƙin haure ana koro wasu galibi waɗanda suke shigowa suna shigowa da mugayen makamai wanda kowa ya san haka su ma waɗansu 'yan ƙasar da ke dakon jawabin na shugaban ƙasar ta jamhuriyar nijar a zauren majalisar ɗinkin duniya sun bayyana fata ababen da suke son su ji a lokacin da zai ɗaukar magana. Sagaji Mamman Sani kuma ni ɗalibi ne a jami'a Abdul Mumin. Shugaban ƙasa ya ta yi majalisar ɗinkin duniya ana jiran zai yi bayani. To mu abinda muke fata gare shi kuma mu duka 'yan Nijar za a cewa a matsayin mu na 'yan Nijar abinda muke fatan shi ce su tu mu ɗalibai abin da shahe mu tun da yanzu in ka diba tun uku da wata mun kai rantare a jami'a amma habiskan yanzu babu zancen darasi gare mu. Malaman mu sun ce suna yajin aiki saboda gwamnati ya kawo musu wani reform. To mu abinda muke so da Mahmud Isu idan ya san wanga taro da ya tai matsalar Nijar ce zai gai akwai taimakon da majalisar majalisar ɗinkin duniya za ta kawo mishi to muna fatan ya tambayo muna taimako da wanda taimaka ma ƙasa to wannan duka shi ya kamata a ce idan ya zo majalisar ɗinkin duniya shi ya bayani biskan wannan ina neman taimako a ƙasar shi in ma arzikin ne su ta kama ba mu da suna cewa babu kuɗi sun yi ƙarin info sun yi ƙarin tax na na na na kala kala talaka suna cikin wahala mu etidiyan akwai arere na burus akwai irin social ta etidiyan wanda bai biya ba yana kokarin ya sifrimenta to irin wanga abuwa mu su muke so in ya tashi zuwa bayani tunda kowace ƙasa ana ba dama ta yi bayani ko ne shugaban ƙasa ana ba dama shi bayani biskan matsalolin ƙasar shi ne shirin jawabin na shugaban kasar jamhuriyar Nijar ya sa 'yan kasar da dama fake rediyo kansu yanzu haka da ma akwatunan talabijin domin ji da ganin abin da jagoran nasu zai cewa wanda ya shafi matsaloli da tafiyar kasar ta jamhuriyar Nijar a birnin New York Haruna Mamman Bako sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To a gaishe kamala Haruna sun da kokari to kamar yadda na faɗa yau ranar Juma'a ce ranar da ku kuke da damar ku bayyana ra'ayoyin da kuke so ku bayyana ba mu za mu yanka muku abin da za ku faɗa ba saboda haka sai ku kimtsa nan da yan dakikoki za mu buɗe lambar mu wato alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ba mun gama jin wannan waka ta shata kan illar dina ramin mugunta. ga mai gina ramin mugunta. Gargaɗi mai gina mugunta. Ni doyi tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na. zuciyanmu ta mana daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun bude layin namu kuma mun shirya mu dauki wayoyin ku bari mu fara da Kaduna salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To wake magana. Alhajin baɗi insha Allah Allahu da Hajji Mahmuda daga Giwa ta <laughs> Kaduna. Sai tukuna alhajin baɗi baka riga ka je bane kana da burin ka tafi din ne ko? Wallahi ina da burin in ji Allah ya kuma tabbatar mana. <laughs> To amin to me ke cikin ka? <laughs> Wato gaskiya ni abin da ke ciki na shine zan yi kira ne ga wato gwamnatin tarayya na mu na Najeriya da Allah da kuma yan kwadugo don Allah ya kokari dai a sulhunta hmm. saboda za a sa mutane cikin wani hali da wanda Allah kaɗai sai iyakan shi kuma wannan laifin ba za a ce a kungiyar yan kwadugo ne kawai da ainihin laifin ba kusan za a ce har da gwamnatin saboda alƙawura ne ta yi masu hmm. kuma ba cika ba ya kamata a duba dai mu talakawa muna cikin wani yanayi ya kamata a duba da Allah da fatan dai za su zauna a sulhunta a daidaita da fatan za su tashi lafiya. To mun gode Alhaji ba da Allah baka ikon tafiya bari mu je nasarawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Shugaban muryar nasara Abubakar A Gani Action daga makani Village Kiana Nasarawa State. To Malam Abubakar baka da wani me kake tafi da shi? A gaskiya yau juma'a ina so in jinjina wa sarki mu na Kiana da kokari wanda yake yi na ganin yan kawo zaman lafiya a cikin gari kiyana hmm. gaskiya ina jinjina masa sosai sosai to da kyau to allah ya kara ba zaman lafiya ma abokan mun gode kwarai da gaske to bari mu koma kaduna salamu alaikum alaikum salam sunana ya usu da yawan madaci karamar hukumar kauru jihar kaduna to malam ya barka da dare me kake tafi da shi ni yau batun da zan yi a kan zaben fitar da bane da ake so in Allah ya kai mu gobe za a yi. To. Delegate wanda da su wannan tsari muna kira gare su su ji tsoron Allah. Duk abin da ka asasa shi kana da kamasu a kan shi. Yau in sun zaɓo muna shugaba wanda ya cutar da al'umma akwai kamasansa a ciki. kuma duk mutumin da ya ba su kuɗi don Allah don annabi su karba amma su zaɓa mana mutum na kwarai mu shi muke bukata kuma ina kira da ga mutanen Najeriya a baiwa shugaban kasa gudunmuwa kwarai da gaske yana kokarin da ya kamata a ce ya kuma haurawa zuwa karon sanadi na gode Allah ya sa tashi lafiya to mun gode malam yawo to bari mu je sakwatan shehu salamu alaikum wa alaikum salam haji mustapha kana magana da kabiru a bulan yaki shagarar local government kutu state tarayyar najeriya to mu je malam kabiru to gaskiya yau ra'ayina ya karkata ne akan matsalar hanyar da garin mu na fulan yake ke ciki na rashin hanya gaskiya muna bara ko kuma muna ina mika koke har gwamnatin gara karamar hukumar mulki ta gari da jihar mu ta kudu da su yi Allah su bibi halin da muke ciki hmm. gaskiya ta tukan kama kuma muna fitowa mu ba da amma gaskiya mun har yanzu nan mulkin demokuraɗiyya ta hukumar ta bangaren hanya gaskiya ba mu ga a kasa ba to mun gode kabiru to sai baucin yakubu salamu alaikum wa alaikum salam alhaji aliyu barka da aiki barka dare wane ne um, sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba yana fatar kawo ne lafiya me ke cikin kai To ra'ayina na yau zan yi magana ne akan yajin aikin da ma'aikata suke yi wanda 'yan kodugo suka ce a yi. Hmm. To lallai wannan yajin aiki muna goyon bayan a kara albashi a Najeriya kwarai da gaske. To sai dai kuma muna so har ga Allah su 'yan kodugo ɗin. bayan in Allah ya kaddara an kara albashi su zauna da dilolin 'yan kasuwa wanda ba ma so a kara mana kaya na masarufi misali yanzu idan mutum yana sayan kaya naira ɗari Mm. in an kara albashi kuma ya koma naira ɗari biyu to kaga wannan an yi ba a yi ba mm. muna so a zauna a duba a gani kada kaya ya tashi na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to Bala ayuba barka da kokari kuna jin ra'ayoyin da muke dauka ne a lambar mu mai alamar daya wato tarawa daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ah, bari mu je hello ina jin ka daga ina ne kake kira Nura ne daga sarkin ba To Malam Nura barka dare me kake tafi da shi ne yau? Eh, hello? Ina jin ka ci gaba da tafiya da magana Malam Nura muna jin ka. Eh maganan amma ka sani nura baka jin muni dan rediyon ka yana kunna ka kashe rediyo ka daina jin ka zaka ji daga baya kana zuwa ka kunna ka saurara me kake cewa eh abin da nake cewa shine maganan delegate ba ya shine aka ce hello Eh, malam nuna ina jin baka jin mu da kyau ka yi kokari ka sake gwada kiran mu kuma ka kashe rediyon ka kafin ka sake kira bari mu je taraba kafin ka sake kira mu hello salamu alaikum wa alaikum salam wani ne kuna magana da sadi haruna ma da kin banta gina to barka ya dare me kake so kai mana magana a kai yau roko na gare ku na biyoye hmm. idan mu damuwar mu na jihar taraba goyon shugaban kasa buhari to mu taraba shekara goma sha shida ba mu an gwamna ba gwamnonin da suke ciki ba muna roƙon shugaban kasa buhari ya sa baki a damuwa mu na apc da taraba wanda zai samu gwamna na garin ɗan kasa wanda zai taimaka mu jihar taraba da gaba da zama kamar sauran jihohi hmm. kullum mun fa taraba shekara goma sha shida ko sha bakwai nan kullum ka ji maganan faɗin kabilanci addini kuma kullum akan shi wani ana yin aikin ne. haka ya sa muke korafi akan wannan eh, rikicin da ke tashi tsakanin apc da apc na sasanta a mu shugaban takarar guda daya. To mun gode kwarai to Allah ya sa kiran na ku kai ga kunnen shugaban kasa bari mu je kwanta gora. Assalamu alaikum. Kuma kwanta gora wa ake kira da kwanta gora? Hello? Ina mutanen kwanta gora ne an ce kun yi waya. To kafin mu samu eh, kiran mu na gaba muna san da kuce kuna jin kiranye-kiranye da muke dauka na wayoyi. Ok, to bari mu je Plato an ce akwai kira daga Plato waye daga Plato salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane ne? Kana magana da Baba Gwaskani daga namu karamar hukumar kwamfan jihar Plato, Nigeria. To Malam Baba yana fatar kawo ni lafiya me kake tafi da shi kai? wato ni roko nike zuwa ga mai girma gwamnan jihar plateau mr simon bako lalau hmm. mu mutanen namu namu babban gari ne a karamar hukumar kwamfan a jihar plateau hmm. to abinda muke roko shine gwamna ya duba batun masarautar namu a nada mana sarki a garin namu saboda cin gaban namu na biyu kuma namu gari ne babba kuma biyan kasuwanci na kwamfan a taimaka a bamu wutan lantarki a cikin garin namu in Allah ga Allah sa haka to mun gode kware baba Allah sa sun ji bari mu koma taraba assalamu alaikum alaikum salam mai magana alhaji idris adamu ruwaya lamba goma titi sangari da ke hukarin jihar taraban nigeria. Hmm. allah hakika abin da ke faruwa nan jihar taraba kuna fatan gwamnan jihar taraba mu mutanen southern zone wato ukari kenan hmm. wanda ya kunshi ibbi da takun da donga babu wani abin da gwamnati ta yi mana na batun sulhu a yi watsi da mu a cikin garin ukari wannan abu ya muna ciwo muna roƙon shi ainihin gwamnan jihar taraba ya ziyarci cikin ukari kowa ya dawo mazauninsa ya zanna hmm. mutane fiye da dubu hamsin suna waje har yanzu aka yi watsi da mu mu dinna musulman da muke ukari kamar gaskiya kamar bayan najeriya muke ba daidai ba ne wannan muna kira wa mai to mala idris yana fatan sun ji bari a gurguje mu je kano kafin dan lokacin ya kure salamu alaikum amma alaikum assalam kana magana da isa kana magana da isa dan guguwa kanan daba Najeriya. To Malam Isa bar yi sauri kai magana lokaci ya kusa tafiya. To gaskiya zaben da aka yi a wasu gaskiya ya kamata jam'iyya APC su tsaya su riga tsara gaskiya akan zaben da aka yi. Ba a riga goya jam'iyyar da take mulki To layin ya tsinke na Malam Isa dan guguwa daga Kano. Daman kuma ya kaci lokacin da muke da shi kenan sai ranar litinin mu da wani dama ta magana. To bari in haɗa ku da abuwar garba ya baku wasanni a takaice. ta murya kamaru kan shirye-shiryen da kasar ta kamaru take yi wajen tarbar gasancin kofin kwallon kafa nahiyar afirka wanda za a gudanar a kasar a shekara dubu da goma sha tara mai zuwan nan musamman ma ayyukan gina filayen wasanni otel-otel da za a tsugunar da manyan baki da kanana inganta yanar gizo-gizo har ma da karfafa matakan tsaro a faɗin kasar waɗannan al'amura ne suke neman su zamantowa kasar jamhuriyar kamaru tsaiko malam zakari mai sanya idanu ne kan ayyukan da kasar take gudanarwa kan tarbar gasar. shi shugaban wato hukumar wasan kwallon kafa nahiyar afirka ahmed mohamed ya fito ya yi wani magana yayin da aka masa tambaya ya ce ya ba da amsa ya ce su ba su da izinin wato cire wa wata kasa wani gasa idan ta ta hada sai dai idan kasa ita kanta wato bata tabbatar da abin da suke so a yi a wannan wato gasar ba shi ce abu da ya kamata mutane su yi la'akari tambayar da aka yi masa kuma ya mai da amsa ya bayar ya ce shi bai zai cire kasar kamaru gasar wasan kwallon kafa ba shi dai idan kasar kamaru ta kasa ta nuna kasawarta a wani lokacin in su za su yi aiki. To me ganin ka akai kasar Kamarun za ta gaza ko kuma ta gaza domin gashi ba a gama kammala gyaran filan kwallon kafa ma na kasar ba inganta yanar gizo-gizo matsalar tsaro da kuma da za a tsugunar da al'umma ko baki idan suka shigo kasar. To malama ka sanar ko su jihohi da aka zaba da za a yi gasa daga cikin jihohin da akwai guda wadda ya zuwa da akwai matsalar rikicin yan awari a can wannan shashin musamman a inda za a yi wannan wasanni da akwai problem to yanzu idan da akwai matsalar tsaro ya za a yi saboda abin ya zo ma abin ya wato ya yi kyau yadda za a fara zaɓe kafin a yi wannan gasar saboda yanzu ita hukumar kwallon kafa mai take jira yanzu tana jiran zaɓe ne daga zaɓe take za ta gani yadda za a yi a magance saboda idan an yi zaɓe yadda muke ganin zaɓen nan ko za a isha cikin wato ba za a isha cikin lumana ba za a kawo wasu yan tangarɗa zanga-zanga dai ga sunan wannan zai iya saka wato hukuma ce kamar ba za ta iya ba kuma filaye na nan da dama da ba ma su ma ka gane kuma da akwai hanyoyi da kamata a gaggyara su wato kasar kamaru da wuya ta cimma burinta ba zan ce maka saboda ni ba Allah bane amma da wuya kasar kamaru ta cimma burinta game da wannan gasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. Tuma da karfe biyar saura minti uku na la'asar a Washington ga labaran matakaici. Shugaban kasar Macedonia George Ivanov ya yi kira ga 'yan kasar Macedonia da su kaucewa zaben raba gaddama na sauya sunan kasar yana mai cewa yin hakan zai kashe tarihin kasar. Wannan furicin da ibanov ya yi a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya zo sa'o'i kafin a gama yakin neman zaben da za a yi jibi lahadi kasar girka ta furta cewa sunan mallakin lardin arewacin macedonia ne kuma amfani da sunan yana nuna niyyar skoje na mallakan lardin na girka Masu fafutukan ganin an baiwa kowa damar amfani da wajen ibada a Indiya sun samu gagarumar nasara bayan da kotun kolin kasar Indiya ta janye takunkumi da ta saka shekaru aro-aro na hana yara mata manya ƙanana shekaru goma zuwa hamsin yin amfani da wani babban wajen ibadar Hindu mai tsarki a kudancin Indiya. To a gaishe ke daura to jama'a abin da ya sauka kina a yanzu kuma kamar da na ce wannan shine shirin mu na karshe a yau sai gobe da safe karfe shida idan Allah ya kai mu lokacin da wasu za su mu za su dawo nan su gabatar muku da mu na farko gobe da safin Ta da gode muku saboda kama mu da ci gaba da sauraron mu muke muku ban kwana daga nan birnin Washington DC da muke misalin karfe biyar saura minti da na la'asar musamman a madadin ita daula da Julie da Cedric sai an jima Ali Mustapha Sakwatani.